Inda ake gani doka dangance da filaye a Nijar tana da rauni shine waɗansu ƙa'idoji da ke ƙayyade galibin dokoki a kan sha'anin yanka filaye. Waɗannan dokoki sun kumshi waɗansu dokoki ne da suke kara zube, waɗanda da yawan dokoki ne da turawan mulkin mallaka suka tsara. Misali ƙudiri na 26 ga watan Jiye shekara 1932 da kuma kudurin doka na goma sha uku na ranar goma sha ɗaya ga watan jiya shekara alif tara da hamsin da tara da ke tsara filaye masu zaman kansu na jamhuriyar Nijar. Ya kamata a sake bitar waɗannan takardun doka a ƙara wasu ƙa'idoji da ba su daɗe ba. Misali mallakar gonaki na rayuwa waɗanda daga baya ne suka zo. Shin wannan dokokin sun saba ma sabbin da suke da nasaba da batun na hilaye musamman ma ayar doka mai lamba 2029 wadda ta yi tsokacin kan batun na kiwo. Hakika an yi haka misali kudurin doka na 93 mai lamba 015 na kundin karkara ya kumshi cewa ƙasa da aka keɓe an ɗora su a ɓangaren haƙƙin mallaka alhali doka bisa kiwo ta ce an ɗora filayen ta hanyar matakin doka na bangaren haƙƙin mallaka na gwamnati sannan ƙudurin doka na 93 goma sha biyar bisa kundin karkara ya ƙumshi cewa ƙasa da farfaɗo da ƙasar domin yin noma da kiyo suna iya zama mallakin mai zaman alhali ƙasa kiyo mallakin ƙasa ne kamar yadda doka a matsayin ku na sarki mai hada aji musamman ma kan batun hilaye wace shawara ce ke gare ku dangance da wannan al'amarin Ina ganin kawai hada abubuwan ne ake yi bisa takardun mulkin mallaka waɗanda can a wajen wajensu watakila ba su da sarakunan gargajiya. Ni ina gani a nan ba matsala mai gari ko sarki su ne suke shugabanni amma a fuskar karkara ba sarki ne ba nan ne ya kamata a sake dubawa saboda mun san wa yake iya magana kowa ya da shi.